safiyar lahadi 27 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1440 daidai da 7 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 45 cikin jirgin karatukan littafin alfiyatul hadith ta al-imam al-hafiz zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi ah, za mu tashi a lambar baiti na 400 da goma sha biyu a cikin wannan nuska ta al'arabi al inda malam yake cewa waƙala ahmadu haka ne ko? waƙala ahmadu tabi lafzan warat lishekhi fi ada'ihi wa la ta'ad wa mana al'ibdala fi ma sunnifa الشيخ لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى بالطلب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب واختلفوا في صحة السماء من ناسخ فقال بامتناع الاسترائي مع الحربي وابن عدي وعن السبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قلي حضرت والرازي وهو الحنذلي وابن المبارك كلاهما كتب وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصلا فحيث فهم صح أو لا بطل كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وثرت وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما حتى خفي خفي البعد كذا إن بعد إن بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع قال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماء تقتر مع السماء تقرن وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه فقال أرجو يعفى لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة ام مفهم ونحوه أن زائدة وخلف ابن سالم قد قالنا إذ فاته حدث من حدثنا من قول سفيان وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملك اكتفى كذاك حماد بن زيد افتاه كذاك حماد بن زيد افتاه استفهم الذي يليك حتى رووا عن الأعمش كنا نقعد للنخئ فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه كل ثم كل ينقل وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم عنوا إذا أول شيء سئلا عرفه وما عنوا تسهلا وإن يحدث من وراء ستر عرفته بصوت نوب ذي خب بصوت نوب ذي خبر بذي خبري صح وأن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه كذاك كذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت yana ta magana akan ijaza da sauran tawabi'u dinta da matsalolin da suke da alaka da riwaya waɗanda kamar da muka faɗa a wasu tarusa na baya a yanzu sun zama galibinsu sai dai a ambace su don fa'ida ta ilimi ɗin da kuma wato isti'inasi galibinsu tun da yanzu ba asirin riwaya ne irin wancan na baya ba galibinsu ba su da practical application amma wasu su dai suna nan malam ya ce malam abul Fadil al-iraqi zainuddin rahmatullahi alaihi ke cewa qala ahmad malam ahmad dan hanbali ya ce ittabi lafzan warad lishekh ana magana akan idan ka zo riwaya haddathana akhbarana qara'atu alaihi quri'a alaihi da irin waɗannan sauransu shine yake cewa karka canza lafazin da malamin ya faɗa ma'ana da shi malamin ya ruwaito ne ta hanyar alƙiratu al-sheikh amma idan yabo yace haddathana to kai ma ka zo bada nashi labarin ka ce haddathana shine yace ittabi lafzan warada al-sheikh fi ada'i ka bi lafazin da malamin ka ya faɗa wajen bada da karatunsa wala ta'adda kar ka rage kar ka ƙara la tajawuz kar ka rage kar ka ƙara da haka zaka ga imamu ahmad haka yake a lissafinsa da shi da muslim zaka ji ya ce haddathana fulanun wa fulanun qala fulanun akhbarana wa qala fulanun quri'a alayhi qala fulanun haddathana wa fulanun akhbarana na wanda ya taba karanta koda shafi biyu a cikin sai musulmi zai iya gano in yace haddathana wani da wani ya gwamu malamai guda biyu to kowanne sai ya ware lafazin da wannan ya ga mashi. qala fulanun haddathana wa fulanun to shine iltizami da lafazin da malamin ya faɗa maka wala ta'ad karka rage karka tsara la tazid la al had ina fata mun gane wannan to haka musulmi haka muslim yake haka kuma al-imamu ahmad yake imam al-bukhari baya yin wannan dan yana daga cikin masu ra'ayin halastin riwaya bil ma'ana kuma saboda bai cika ma gwama malamai guda biyu ba in a abu ya faru wanda ba irin wannan ba yakan ambata kaman akwai isnadi da yace haddathana fulanun sai yace wa afhamani amadu, ahmadu amma dan hanbali kenan a inda wata kalma ta faɗi masa ko wani bai fahimta ba cewa wani ne ba mu hadisi amma malam wani ya ƙara fahimtar da ni ragowar hadisi amma ba shi da cikin irin wannan keke da keken aiki da lafazi na wajen adadi ba watakila saboda bai cika gwama malamai a wuri guda ba shi ya zaɓi ne ya gwama sai kawo riwayar wani anan nan in ya je gaba sai kawo ta wani in ya je gaba sai kawo ta wani to kaga shi ko muslim yakan hada maka dirwayi ne a wuri guda wanda suka zo akan mas'ala kwaya ɗaya ko wata kisa guda ɗaya sai ya haɗe su duka a wuri guda da haka shi ya lazunci wannan ba irin yadda shi ɗan yake ba wa mana al-ibdala fi ma sunnifa ash-shaykh ash-shaykh dan salahi kenan rahmatullahi alaihi mana al-ibdala ya ce ba kyau a canza ko da ma ya halarta a canza din to karka canza fi ma sullifa a cikin littafin da an riga an rubuta shi in ga zai ɗauko sayul bukhari yanzu ko muslim wani littafi ne ka zo za ka karantar da shi to karka canza harafi ko ɗaya. inda ya ce ƙala karka ce zakara inda ya ce kana karka ce sara inda ya ce ƙila karka ce ruwiya karka canza komai karka canza komai a cikin littafi wanda aka buga wannan ya daga cikin amana da har yanzu ake iltizami da ita a babi na ilimi kuma ake zargi da kyaran duk wanda bai rike wannan amana ba in ko har ka buƙaci zuwa ka canza to wajibi ne kai bayani in ka ce to wane wane ya ce kaza sai ka ce bi tasarruf na canza wani lafazi ko naqaltuhu bil ma'ana ko dai wani abu da zai bayyana cewa ba lafazin malamin bane idan mutum yana dauko magana daga littafin wani malami sai aka koma aka ga ba haka take keke da keke ba yana lulun amanar da ake tsammani daga gare shi a matsayin shi na malami ko mai karantarwa ko mai bincike da abin da zai faɗa da mutane ba su da aminci akan me yake cewa ba za su ah, aminta da me yake faɗi ba shine yake ci da cewa mana al-ibdal fi ma sunnifa الشيخ لكن حيث راو A الشيخ wato ibn salahi kenan ya ce kar ai haka lakin amma fa haythu rawin urfa in aka samu wani mai riwaya wanda aka san shi bi annahu sawwa a gun shi daidai wa daida ne shi ba shi da ya yarda da cewa haddasana da akhbarana a gun shi da abu ɗaya ne to nan aka ce babu laifi bi anna bi anna bi annahu sawwa fa fihi ma jara fil naqli bil ma'ana idan aka samu wani mai riwaya wanda a gurin shi da cewa haddasana da cewa akhbarana shi yana ganin duka ɗaya ne to annan za a ɗauko saɓanin da ake da shi akan hukuncin riwaya bil ma'ana a ɗabbaka shi kuma zai mana magana ne akan riwaya bil ma'ana can gaba riwaya bil ma'ana shin ya halasta ko bai halasta ba akwai saɓani akwai maganganu akwai inda ya halasta akwai inda bai halasta ba to wannan saɓanin shi za a ɗauko sai a ɗabbaka a in an tafi akan ya halasta mutumin da yake ganin ba bambanci tsakanin haddasana da akhbarana saboda ma'anarsa guda a dunkule in ya zo shi yana iya canza haddasana da akhbarana daga lafazin da ya ji na malami na fata mun gane yace amma kuma za a sake dabbaka bayani akan sabani wajen rawa ma'ana kamar yadda yake a cikin littafin abin nan alkifayatu fi ilmi riwaya khatibu ya ambaci wannan magana daga cikin suka dauko ta bi annahu sawwa fa fihi ma jara fi bil ma'ana wa ma'aza fayara amma duk da wannan fayara shi ibnu salahi yana ganin bi anna za ma rawa bi wannan halaccin ka canza haddasana da akhbarana kai wanda kake ganin halaccin riwaya bil ma'ana to shi ma ya halarta ne ga ɗalibin da bin ya saurari lafazin malamin ba wanda ya karanto daga tafi malamin kuma mun gani har yanzu dai ba a ganin halittun canza wanda aka riga aka rubuta wanda aka aka rubuta kan sai dai ka yi bayanin kuskuren shi koda kana ganin kuskure ne ko aboko kuma haka in ka zo ciro wani abu daga wani tafi baka ka canza hatta abin da kuskure sai dai ka bayanin a kan cewa kuskure idan ka zo quotation sai suna sa bracket sai a sa sick ko sic cewa haka yake inda larabci ne sai su saka bracket sai a sa kaza kala haka yace ko da kana ganin kuskure zahiri na hawu sarfu ko kuskure a cikin wani abu da yake eh, na ilimi to ba za ka canza shi ba sai ka bashi haka ma sai a bayani to wannan ne ga yadda shi ta ibnu salah yake cewa har yanzu ne shi baya ganin halaccin idan dai daga littafi ne ka canza wani harafi kwaya daya ka sa wani mai ma'anarsa amma za ka iya canzawa in magana ce ta baka ba rubutacciya ba wannan canzawan ya halatta ga wanda yake ganin halittun riwaya bil ma'ana bisa saɓanin da ake da shi akan wannan matsala wanda za a zo a ji anan gaba insha Allah yace bi bi anna zafi ma rawa cewa wannan halittun yana takaituwa ne game da fima rawa a cikin abin da aka ruwaito zuwa tsalabi wanda ɗalibiyar ya ruwaito bin lafzi daga bakin malami la fi ma wada ofin kutubi ba a cikin abin da suka riga suka rubuta a cikin littafi ba waktalafu fi sihati sama'i malamai na hadisi sun yi saɓani game da ingancin a sama sauraron karatu na mutumin da min nasihin na mutumin da ana talata yana ta rubuta iri yadda muke da nan nasihin ana ta yi kana ta rubuta hankalinka baya kan karatun kana ta kwafewa da kuka ta wata harka daban wani ma wani a asamin yake can daban to ina kuma ga wanda ana yana chatting ko ana yi suna fira ko mun gane ko ana yi ya sa airpiece yana jin wani music suka ce waqtalaku fi sihhati as-sama'i min nasikh ga wanda ana karatu yana rubutu faqala bimtina'i faqala bimtina'i al-istirayini al-imam al-istirayini Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Israyini babban malamin usul fiqh din nan Abu Ishaq al-Israyini babban malami ne ba Shafi'i wanda ya rasu a shekara ta 400 goma sha takwas kamar shekara dubu ɗaya da shekara ashirin da biyu kenan shi ya ce babu kyau bai halasta ba suka yi hujja da maza allahu da rajulun min kalbaini fi jaufi Allah bai sanya wani mutum zuciya kwaya biyu a cikin jikin shi don haka ko dai ka saurari karatun da ake idan an gama ka je ka kwafi ko kuma ka kwafi ka zo da shi kafin saurari daɗin haka suke kowa yana da littafin shi ba za a yi rubutu ba sai abin da ba a rasa ba na kalma ɗaya biyu amma shagaltuwa da mujarrabin kwafe rubutu to yana kau da hankalin mutum daga karatun da yake sai ya zama karatun na kwafewa ne kawai yanzu imla'i ne ba sama ba magana bambanci ko da a class ne kuma malamin da yabo yana ta dictation to yanzu yana imla'i ta. amma sama fa yana karantarwa yana bayani yana fitar da fawaidi ana ta sharhin hadisan da sauransu to a nan lokacin kowa saurari ya kamata wanda duk bai saurara ba to za a iya samun matsala wajen ingancin sama din shi shine idan malamai suka gane yana da wannan ɗabi'a sai su dinga faɗa cewa kana yansahu khilal sama wani ya kasance ana karantawa shi ko ya shagaltu da kwafi hadisan ne to idan aka zo irin wannan hadisan na wannan da ya samu wani matsala da su an iya bambance su za a yi takarar za a janye jiki da gare su kamar yadda ake eh, abin nan din mai bacci da mai surutu da wanda yake yawan tashi yana fita duka daga cikin abin nan tangarda ko sarƙaƙiya da ke rage kimar sama'u ɗin mutum ku balantana ko mai yin side talk ko wanda yake daga fara ana karatu hankalin shi na kan masu wucewa ko yana yawan waige baya ko a yanzu mu iya cewa yana ta abin nan shashafa sikirin ɗin ɗin shi yana ta abin nan da sauransu ko yana yana jin BBC yana jin headlines a BBC ko yana rike da wata Eh, jarida yana duba yana duba abin nan updates na labarai duk a wannan zamanin kam kaga mutane da dama za su fara cikin irin wannan ta burga shi ta za ka gansu ga sunan da yawa dalibai ai talaka ba sa gane ne aiki kana lacca malami na lacca suna baya suna chat wani na gaba shi tana baya suna cewa malamin ingilanci ta turo ne kaza ta turo kaza ta je zuhulan malamin nan duka ba haka dalibai suke mutane fa a cikin university ba shi zaka ga sunan ba abin da suke ganewa an zo sai a tun zabga musu kari ubobi kala daban-daban wala haka suke Allah ya shi kyauta to al'imamu abubakar da isra'ini ya ce musa uh, ga isra'ini ya ce babu kyau haka bai halasta ba ma'al harbi haka al'imamu ibrahim al-harbi ya garibul hadith shi ma uh, ibrahim ibn isaac al-harbi shi ma ya ce sam bai halasta ba wa ibn adi da ibn adi da jurgani wa an sibghi da malam mai sai da abin rini as-sibghi shine eh, malam Ahmad ibn Isaka eh, as-sibghi shi ma malami ne ba shafi'i mutumin kasar eh, mai samu yaro shekara ta ɗari uku da arba'in da biyu kamar shekara dubu da shekara takwas Allah gafarta musu gaba da duk wannan malaman suka ce sam faqala bil imtinai suka ce a bai halasta duk wanda ya kuma hadisin shi ba ba a su la tarwi tahdifan wa ikhbaran wa qul suka ce idan mutum ya zama shi har yana daga asibiri ya ce idan mutum ya zama shi ne kwafewa ne mukaddara to malamin ne ya sa shi yanzu yana da yana da moral justification na ya kwafe ke amma kuma ba shi da cancantar riwaya akwai wanda malami zai saka shi ce to kai ka dinka kwafe mana kaman wannan da ake ce mashi katibun malamai da suna yi haka sai ya ajiye wani sakatari wanda kawai kamar yadda ka san ana taking minutes idan ana ana minutes ana meeting kai kawai ka dinga kwafe mana duk fawaidi da kake ji shi kuma malamin zai ta zubo karatu to wannan fawaidin za su yi mutane amfani gaba daya ɗan makarantar da maluma a baya daga na ake rubuta wasu da ta tafai to amma shi wannan mai rubutun idan ya zo ba da labari kada ya ce ya yi riwaya sai dai ya ce hadartu ina zaune aka yi <laughs> Sun suka ce la tarwita hadisan karka ce haddasana wa ikhbaran ko kace akhbarana qul hadartu kace ina zauna kai to kana zauna ba zalaba ne da maka fahimta ko ka sa abin da yake kai dai kana zauna kawai kamar yadda da ake cewa wai eh, eh, akwai ni dabara da yake idan an fara fada sai ko mutum ya siyo rake wai saboda ko da an jigo yan sanda shi sai shi shan rake wai sai a ce wai saboda mai shan rake baya ba da shaida dan san muna yara da haka ake sai mutum yana tsoro an ji taji ofis a ce ba da shida wai da ya gana fada shi siyo rake ne ya fara sha shi ba sun da yara suka samu wannan ba yaran da <laughs> wallahu alam warrazi wa huwa alhanzari haka kuma arrazi alhanzari wannan yana nufin malam abin nan kenan abu hatimin razi shine alhanzari sunan angosu ne a garin rayu abu hatim arrazi dan uwan abu zur'a wanda abu hatim ya rasu shekara ta 277 wani malami ne wanda ke iyaka wajen hadda da sanin hadisi Allah ya gafarta mai da rasuwarsa kamar shekara 1163 kenan to da shi wabunul mubarak wabunul mubarak da Abdullahi dan Mubarak babban malamin nan mai zuhud din mai kudi mai kyauta din ma katab su suna yin haka aikace kuma gane ana ana riwaya suna rubutawa kilahuma katab sun saba wancan kenan aikace kuma kaga manyan malamai ne wajen wazal hammal al-imam al-hammal mun yi magana kan shi ranar wanda ya taba goya wani ko wani malami wani abokin tafiya bai da lafiya ya goya shi tsawon tafiya kawai suka samu shi malam mai dakon mutane shikenan suna bi shi wa shehu da shi da ibnu salahi zahab suka tafi hammali ya halarta shi kuma ibnu salahi ya tafi akan to kaji waɗancan suka ce ba kyau ga wasu kuma suna yi ga wani kuma ya halasta wa shehu zahaba shi ko ibnu salah sai tafi bi anna khairan minhu an yufassala yace abin da yafi dacewa a yi tafsiri akwai wanda ya halasta gare shi akwai wanda bai halasta ba kowa gwargwadon iyawarsa fa haythu fahmun sahha mutumin da aka samu yana da fahimta zai iya yi kuma ya fahimta to ruwa shi ta inganta aula ko kuwa ba zai iya ba batsala ta lalace mishi an samu kuma malamai da dama waɗanda suke da basira da za su iya haka kuma an samu mutane da dama wanda ba su da wannan basira in fact su ne ma asali wanda ba za su iya ba ah, kamar misali shi ah, imamu sahau ya ba da labarin cewa su ibnu hajar ya kasance yana bada riwaya a lokaci guda yana kishin gide yana rubutun littattafan shi yana ci gaba da tasnifi kuma ana ta riwaya yana gyada kai yana mm, mm, da an zo wani wajen ta ah, ba haka bane kuma baya sai ci gaba da rubutun shi kuma baya kaza da kaza da kace kaza ne alga wata malamai hukuncin kaza eh to kaza ya halasta saboda kaza kaza yana yi kuma yana rubutun shi yadda dai kaga yanzu mutane suna yi da wayoyin su dinnan yana kai chatting da da budurar shi kuma duk tadin da ake yana yi har yana ma gaya mata cewa yanzu muna wuri kaza ne ibn hajar ya kasance ne haka al-imam al-mizzi ya kasance shi ma yana yin haka a sa yana yana zauna yana karantawa yana yin wani abu yana rubutun littafin shi littattafan shi ɗin da ya rubuta su abin nan su tahdibul kamali da su littafin tufa suratul ashraf yana rubuta su kuma ana ana karanta riwaya yana har yakan ma kama hanya yana tafe yana rubuta mutane kuma suna bin suna mashi tambayoyi yana da amsa don waɗannan to kaga ɗan baiwa ne da tunda an samu aikata ya yi ga wasu ba za a ce ba zai yi ba baya ga waɗannan a wannan misalan shi kan shi malam sakawi ya buga su a cikin sharhin nan na fatuhul mughi ya kawo misalai kala daban-daban amma kafin mu karanta wasu daga cikin kuma labarin wasu daga cikin ga misalai da shi malam mai wakan ya kawo yake cewa kama jara lidaru qutni haisu ad kamar yadda faru da al-imamu abul hasan ad-daru qutni khatimatul huffaz rahmatullahi alayhi yace ya faru gare shi haisu adda imla'a isma'ila addan wasar yayin da ya kirga yawan hadisan da malam Isma'ilu Abu Ali As-Saffar kenan ya bayar kuma ya koro su dalla dalla dar kudani ne yana sabon dalibi matashi kanshi yana caji sosai yana kawo wuta yadda ya kamata sai je zauna a makaranta ana ta irin wannan eh, karatun shi kuma yana ta rubucewa sai wani ya ce mishi la yasihu sama'uka kai wannan riwaya da kai ba su inganta ba shi saboda ne shi saboda malana ka kuka na sai ce to ai kwakwalwa ta ba irin taka bace mala ba za ka mu hukunci irin naka ba har suka kai ga suna sa'in sa har malamin ya je ce to me ya faru aka ce ka ne cikin karanta mu sai koro musu hadisan gabaki ɗaya yadda aka tsaro su haka ya koro su da ka ba tare da ya kalla abin da ya rubuta ba sai tun da wannan yaron zai zama aya nan gaba tun lokacin kowa ya abin nan ya jinjina mishi al-imamul khatib al bagdadi shi ba da wannan labari a cikin littafin tarihu madinati bagdad haka akwai al'imamu abin nan a tsalikani da shi da shuba da shi da darukutun yanar da haida darukutun yakan yi sallah yana sallah ana zaune ana ba da riwaya in ya yi musun ɗin sallar dare bai samu ya yi babbaci ya matsa mushi to yana so yakan yi ta wani lokaci lokacin walaha to idan ɗalibai sun zo sai ki ci gaba da karanta shi kuma kawai sai kabbara ci gaba da sallar shi ta dare da yake ramawa yana yi yana yi yana yi da kai kuskure wani lokaci ma har yakan ɗauko wata aya wanda za ta zama arashi ga irin kalmar da ka faɗa da kai kuskure sai maka gyaran murya ka koma in baka gane bai kara maka gyaran murya in ba gane ba sai ya ɗauko wata aya ko wani abu da zai nuna maka ga abin da ya kamata ka ci yana na cikin tarihin sa karanta ko da siru alamin nubala haka liman tsalakani shi ma yana yin wannan to wannan kuma ya halasta kada ce ya bata sallah dan bukhari har babu yayi akan babun idza kallama fi salati aw istama'a yana na cikin bukhari idan mutum yayi magana a sallah ko ya saurari magana wani ya mishi magana ya kawo hadisin nan na sallah bayan la'asar ko wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fila bayan la'asar wata daga cikin matan ta ce a je a tambayo mishi ta shi me yasa yake yin kaza aka zo aka tsaya da aka mishi magana ya ce alama da hannu kaga ya ji magana kenan kuma har yayi magana da hannu shi ma magana ne yayi <laughs> Imam al-Bukhari kenan sarkin karatu akwai wata fa'ida da yake kawo ila yau shi al-Imam al-Sakhawi daga littafin Tarihu Samarkanda Samarkanda Tarihu Samarkanda na al-Imam an-Nasafi cewa akwai wani malami mai suna abu ali muhammad ibn ah, ah, muhammad ibn ali al-istarbadi wanda ya kasance yana tafiya za shi daji inda yake kiskadi ɗalibai almajirai sukan bi shi wannan yana karanta mushi wannan yana karanta mushi ah, ana tilawa ne kowa na karanto nashi shi kuma yana ji concurrently concurrently yana ji kuma baya kuskure gyaran da zai ma wani ɗalibai suna ba da hadda da shi suna aka ba da labari aka ce ya taɓa zuwa makka ne aikin hajji sai addu'a ya ce Allah ya bashi abubuwa guda biyu kuma Allah ya cika musu shi shi Allah ya bashi ƙarfin hadda ta iya karɓan karatu ba tare da ya wahala ba da kuma Allah ya bashi ƙarfin mazakuta ta saduwa da mata kuma Allah ya cika musu duka waɗannan guda biyu ana labarin shi a waɗannan abubuwan guda biyu da <laughs> yana eh, ga zanzan yi shayi wannan adda ku wallahu ala wance dai a maka yi ta yana na a cikin littafin fatul mughis sai ba da labari ah, haka akwai al-imamu al-imamu ibnu khallikan kamar yadda ya bata a cikin littafin shi fayatul a'yan cewa akwai shi ya gani ne da idan shi ma wani malami ne ba da labari cewa malamin yakan tafi shi ma da ɗalibai mutum talatin ko fiye da haka a lokaci guda suna ba da hadda kuma duk yana lazimta su yana sauraron su to ana samun ɗaiɗai waɗanda suke da irin wannan basira fiye da kima to suna iya yin wannan shine ibnu salah yake cewa bi anna khayran minhu an yufassara fa haythu fahmun sahha aula batala a ce abin da yake ya inganta mai yiwuwa to a karba aula ko kuma aka ga ba zai yiwu ba babu babu inganci babu fahimta batsala to wannan a ce ya lalace kama da ralib daru kutni haisu ad kamar yadda ya gudana da daru kutni a lokacin da ya lissafi musu imla isma'ila imla inda abu ali as ya masa addan ya lissafa su dalla dalla wa sarad kuma ya koro su wa zaka yadri fil kalami aw idha wannan yakan gudana a cikin magana au iza hainama hatta khafiya al-ba'd kaza wa zaka har ila yau wato wannan sabani san da yake cewa ne wannan adafin wa zaka ay wa zaka khilaf adafi akan waqtalafu fi sihhati sama kaga irin kawo mana abin da aka sabani yayi magana akan sihhati sama'in nasikh ko sannan kuma akan wato abin nan yin wani abu a lokacin riwaya ko a lokacin bada karatu kaman hada aiki biyu to haka kuma wa zaka ay wa zalikal khilafu ya jiri yana gudana fil kalami game da magana au idza hainama shine ana karantarwa kai magana side talk da muke cewa surutu au idza hainama ko kuma idan wani abu ya bace maka baka ji wata kalma ba hatta al babu idan wani wani malamin bai da murya ne karfi ko kuma majalisin yayi girma an sha yin labarin wasu da zaka ce majalisi har sai an sa wani ya hau jaki yana tafiya yana kawowa yana cewa haddasa kun fularun kala kaza irin masu manyan majalisi din wani mutane ne dubbai ko ɗaruruwa kuma ba irin wannan zamanin ne da ake da kayayyaki na daga sauki ko abin nan gyara muryar abin nan ba to a irin nan au hainama ko idza hainama idan sauti ya kasa hatta khafiyal ba'd ya zama ba a ji wata kalma ba shin a riwaita ko yaya in ka zo riwaya iya wanda ka ji za ka yi riwaya ko kuwa za ka haɗa da wanda baka ji ba ka yi ko ka nema abun wanda ya ji kaza in ba'u da sami haka nan kuma idan mai ji din ya yi nisa shine idan majalisin ya yi girma kenan sun ma yuhtamal sannan suka ce za a iya rangwame za a iya kondone da zahirin kalimatani au akal kalma biyu ko ƙasa da haka a zahiri za a iya kondonin ɗinta ko sahabbai wani yakan ce an zauna mazala yana magana ban ji wani abu ba sai na tambayi wani. to kaga ta farki na farko kenan suka tambaya wani sai ya gaya maka ka iya bari daga baya ka tambaya ko sauransu za ga hanyar a zamanance idan ana kufan lakta in baka samu wata kalma ba sai ka tsallake daga baya sai ka samu wanda yake da shi sai ka ciki ko ana yin haka to wani sai ya gesa cewa kalma kaza ce ya kamata ya zama a wajen ko kuma ya tsallake ko ya bashi ya haka to idan idan ku aka samu kalma ɗaya biyu ba ba a gani ba to sai malam ya ce wannan ana iya ne, ana iya haƙura a kau da kai a yi hakan ya kafaru ne idan aka samu malami mai saurin baki ko mai saurin karatu ko ya yi nisa da mutum ko yawan makaranta ko kuma idan zancen ya biyo bayan wani reaction malami ya faɗi wata magana da sai ake ta kus to sauran ba za a ji ba ko wani ya tambaya ko wani ya zo ya kawo ta hayaniya duk yana faruwa a ɗabi'ance to abin da ya biyo baya ba dole kowa ya bi shi keke da keke ba kowa irin yanzu mu ce lasifika tana iya ba da matsala ko kuma in rikodin ne sai a ji wani waje bai fita ba duk abu ne mai yiwuwa wannan tun ba yau ba yana faruwa ga a cikin ɗabi'ar kayan ayyuko akwai malaman da aka san su sun shahara da bala'in saurin karatu suna ba ɗalibai wahala kamar shi wancan al'imamu abul hajjaj al-mizzi abul hajjaj yana da saurin karatu haka ibnu kimiyya duk za a biya ba labari a tarjama su cewa in suka zo karantarwa suna sauri sauri man mamaki haka alhafizul birzari waɗannan sa da cikin da zahabi ya ba da labari cewa malaman su ne masu shegen saurin karatu khatibul bagdadi ya tabbata akan shi haka har zahabi ya kawo a cikin tarihinsa cewa saurin da yayi na koyon bukhari ba a taba jin labarin irinsa ba khatibul bagdadi ya koyi karatu littafin sahih bukhari a kwana hudu a zaman mina dukkan mujalladun da zai karance su a gaban karima malama karima ya je aikin hajji sai game da ita sai ce aka aiko wannan yana son isnadi da Allah ta taimaka mishi ya zauna aka ce in aka fara karatun da an yi sallah asuba idan aka fara ba za a sake motsawa ba sai sallah azhar in aka sake yin azhar ba za a sake motsawa ba sai la'asar karatun kawai ake in aka yi isha za a yi tayi kuma har sai alfijir eh, ya ta san maketowa bakin alfijir to sai a rufe a ji a ɗanye bacci a tashi kuma da asuba kwana hudu to haka shi ma ibn hajirin ya koyi karatun littafin mu'jamul tabarani as-saghir tsakanin azhar da la'asar wato za ka zo ne ka gamu da wani malami da kake tijin labarin shi ka jarabta sai ka gan shi kana san irin karatun shi kuma ba wai dalibi ne dama gama gari wanda ke koyan ta da baki ko ke ta'inka ba shi ma yana da ilimin sa sai ba ka lokaci a zauna sai a yi irin wannan karatun irin wannan ga karatun haka suke ina fata mun gani haka aka ba da labari game da abin nan al-imamul khatibul bagdadi yayi wannan karatun har za yake cewa ni ban taba jin labarin irin wannan irin wannan jaraba karatun ba ban taba jin labarin shi ba in ba ga khatibu ba kwana hudu ba sai al-bukhari di yawan shi to haka suke suna da wannan mugun sauran to idan irin wannan idan ya zo wajen wajen isma sauraron abin nan ba da karatun sai ya dauka duk malamai duk mutane irin shi sai jin su a guje to irin shi ne ake samun kalmomi suna faduwa ko wasu maganganu ba a ji to idan aka zo wajen riwaya ana kau da kai akan wannan ɗaya biyu kalma wadda ta faɗi sai a ce ba komai shi yake cewa a ta mal? fi zahiri alkalimatani aw au wa wayan li shekhi an yujiza zama isma'ihi jabran li naqsin in sai malam an salahu yake cewa amma abin da fi dacewa yan bagi da shi ya dace da shi malamin da ke ba da riwayan an yi jiza ya ba da ijaza kuma ya ba su ce na muku ijaza ma isma'i bayan ya ba su sauraron sun ce ce kuma na muku ijazan duk abin da ya faɗi jabran dan tsauri da na ga wani ragowa ko tawaya in waka wanda ya iya faruwa shi da kanshi wannan ibnu salah yana yin haka yakan yi haka ya ce eh, abin nan eh, bayan ya gama kantar da littafi sai ce to na ba da kuma ijaza littafin nan ga wanda ya saurara da duk abin da ya faɗi na yi muku ijaza to sai zama yanzu wannan da ya faɗin in ba ka sami shi ta hanyar sama ba ka sami shi ta hanyar ijaza wato in ka je ba da shi abin da ba ka ji ba in ka bayar ba ka yi ha'inci ba saboda kana da shi ijazatar ko mun gani kana da shi ijazatar ibn salahi yana yin wannan saboda mutum ne mai taka tsantsan mutum ne mai kokarin kiyaye amana kuma wanda yake jin tsoron matsalar ilimi shi sa aka ce ma idan ka bashi haushi sai maka da yake ya Allah ya saka zama mufti to da shi mufti ne a lokacin kuma yana jin tsoron fatawa akan mishi tambaya ya rasa yadda zai wani lokaci har iya zazzabi saboda tsoron amsar da zai bayar to idan yana sai maka baka adda sai ce Allah ubangiji ya saka zama mufti shi bai gaba layi a duniya na irin zama zai fatawa <laughs> malam ya ci gaba da cewa qala wala ghinan an wala ghina an ibnu attab shine malam abu muhammad abdurrahman ibnu muhammad ibn muhsin al-qurtubi wanda ya rusu shekara ta 520 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fusana shi da suna ibnu attab yace wala gina an ba a wadatuwa an ijazatin daga irin wannan ijaza ma as-sama'i taqran tuqran wanda za a gwama ta da as-sama irin wannan ijazar ba a wadatuwa daga barinta wasu ilabnu hambalin in harfa adghamahu an tambayi malam amadu dan hambali an in harfan aka ce da ka samu wani harafi kwaya daya adghamahu malamin ya ya shi akwai malamin da garin saurin baki ko in ina kamar shi mizzi yana da gaskiya mana kamar labari yana da ina wani saurin baki wani ko tsamin harshe ko tsufa ko wani dalili da sai cinye wasu harufa ko kuma kai ne baka ji ba daidai wajen hankalinka ya kauce ko ka ɗanyi wani gyangyaɗi ko ka yi waige duk wani abu da yin ɗabi'a da ke ita so mutum ya sa bai jona ba to idan haka ta faru faƙala arju yi ufa ce ina fatan ya zama an yafa wannan babu ne ina fatan ya zama babu matsala harafi kwaya ɗaya ko kalma kwaya da baka ji ba a cikin wata riwaya lakin abu nu'aymin ainihin alfadlu mana abu nu'aymin ainihin alfadlu bin dukai malamin bukhari shi ya ce a filharfi yastafhimu yace bai yadda ba ko harafi kwaya ɗaya ne sai dai ka ka tambaya ka tambaye wani wanda yi yace fala yasa ba zai wadatu ba illa bi an yarwiya tilka sharida sai dai wannan kalma da ta kubuce masa ya riwayata an mufhimin daga wani wanda zai fahimtar da shi sai ka samu wani ɗalibi da yake wurin ya gane abinda aka yi sai ka tambaye shi ko ka tambayi malamin daga baya wa nahawuhu an za'ida irin wannan fatawa ita ma aka samu daga za'ida ibnu qudama shine an za'ida take daga za'ida ibnu qudama aka samu wannan irin fatawa ta daya da al-fadl ibn dukay wa khalafa wa khalafa ibn salim to irin wannan fatawa kuma ce ta bukhari ne ishara da zai yake cewa haddathani fulan sai ce wa afhamani ba'dahu fulan yana cikin ah, akwai irin wannan isnadin guda daya haka a cikin sahih bukhari wani ne ya karantar da ni kaza sannan kuma malam Ahmadu dan hambali ya fahimtar da ni sauran bi ce illa bi an ya tilka sharida ba zai wadatu ba sai ya ruwaito wannan kalma da ta kubuce mishi an mufhimin daga wani wanda zai mishi bayani wa hauhu irin wannan fatawan ma an za'idata daga za'ida ibnu kudama wa khalaf ibnu salim kad an sama malam khalaf ibnu salim wata rana bai ji lafazin haddasana ba na ɗin kawai yake iz fatahu haddasa min haddasana kaga rabin kalmar ta faɗi ki sai in bako sai dinga cewa na kawai yake cewa ba da nufin ba da nufin ikhtisari yadda ake wajen rubutu ba da nufin shi iya abin da yake kenan ko mai tantance na ne ko na ko wani abu ko an bana ba kawai sai ce na din kala fulanun na iya naɗin ita yaji sai tsaya a nan kirki wannan kawa matuƙa ne wajen amana abin da yake min kauli sufiyana da sufyan ibn uyayna ne malamin su sai ya zama naɗin kawai kawai ji sai yana faɗan iyakacin ta wa sufyanu kafa alhalin shi ko malamin nashi shi ya wadatu a tashi fatawar bilabli mustamli anil mumlik tafa ya wadatu da idan mustamli malami shine al-mumli wanda yake bada imla'i mustamli shine kamar san kiransa a inda majalisi yayi yawa ko malamin bai da murya da ake ji sai dinga daga murya ko yana isarwa ga waɗancan kamar ladani ko zagi to idan ka ji lafazin mustamli din shi dalibin in ka zo riwaya zaka ce haddathana ka ambaci malamin ba zaka ce wani mustamli shi ka ba a'a malamin ka ji na fatan fahimtar nan malam sufyanu ibnu uyaina ya ya halasta wannan kaza ibn hammad kaza hamma kaza ka hammad ibn za zaid afta haka hammad dan zaid shi ma ya bada fatawa yace istafhim alladhi yalika hatta ya bada karatu ne sai wani yace bai ji ba sai yace tambayi na kusa da kai shine ya bada fatawa istafhim alladhi yalika tambayi na kusa da kai ba dole sai ka daga baki na kike da kike ba ya ce haddasana fulan wala akhbarana fulan sai ne ma za ku ya sheikh sai ce is'al man yalik tambayi na kusa da kai na fata mun gari hatta rawau anil a'mash kai har ya kasance dalibai fa sun ba da labari daga al A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash wannan malami babban malami din cewa kunna yace kunna naq'udu lin-nakhl mun kasance muna zama a gaban Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai babban malamin su farubba ma qad yab'ud al-ba'd wani lokaci sai zama wasu daga cikin ɗaliban suna nesa da shi dan majalisi ne babba la yasma'u ba sa jiyo malamin fa yas'alu al bad anhu sai su tambayi wani sashi na waɗanda suka ji mai malamin yake summa kullun yanqulu kowa kuma sai kofe je ba da labari da wanda ya ji daga bakin malamin da wanda ya ji daga wanda ya ji na bakin malamin ya tambaye shi kuma gani wannan ɗaya yake da kasar wanda ya ji da malamin yake faɗa to shine wanda ya ji daga malamin kenan kasar kuma ba wanda ya ji daga wanda ya ji a gun malamin in ka ji kasar baka ji daga gun malamin ba daga kasar ka amma kuma ya halatta ka je ka ci ka ba da labari cewa ka ji daga wani kuma gane haka an ka gani daga baya a bidiyo ko wani abu duk irin shi a zamani yanzu aka iya fasara shi da wannan yace kuma kowa sun uh, ma kullun yankun kowa kuma sai ya je ya kwafi ya ba da labari ya riwaya sai malam an salahu yake cewa wa kullu za ta sahulu duk wannan sakaci ne ya faru da mutane saboda an yi yawa saboda zamani ya yi tsawo saboda riwaya ta zama kasuwanci wasu kuma neman abin da take yi suke wasu rayuwa ta lalace ba irin da zamanin sahabbai da aka ce idan sun zauna kamar tsuntsaye ne akan su an ce kakku motsa haka su ba sa motsawa wani wanda ya taba tashi saboda ana cikin riwaya ko ana ba da labarin dujal yana cikin sai musulmi sai aka ce mishi gara kuma shi da ya daure eh, ba a ganta ba kamar ka ce maka roba roban ka ba a gan shi ba inda kai baki ya ce tashi ya fita ya bi sawunta ya ce ya rantsi da Allah ya yi fatan da ya yi asara ta da ita da raƙuma ɗari da asarar da yi na kalmar da bai ba daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sahabbai kenan to su daban ne to ana tafiya ana tafiya ta abubuwa sa ta canzawa sa ta canzawa balantana mu kuma yanzu muka yanzu kuma ai shi kenan eh, wani inda malaki ba da bari idan mutum ya kira ka a waya inda mala albani zama yake ba da labari Allah ya gafarta mishi ko kuma mutum ya bi maka da bulugul maram sai ce daidai nan ne kawai bai gane ba daidai nan daidai kawai falan ma qaba din nan ita kawai yake su sauran duka ban mishi baya da gaba duka ya iya <laughs> kuma daga nan ya tashi abin da zai ma yake ta masa mujadala yake cewa abin kuma ne ma muqabala muqabala zai daga nan ya tashi <laughs> kaga mutane sun fi zanga tun muqabala a je aike musu da shi yana rantsuwa su ma suna rasuwa daga baya a mai dukan siya Allah shi kyauta wa kullu za ta tasahulun wa ya ce duk wannan ta tasahulu ba haka ya kamata a yi ba asali wa qawluhum fadin su malaman hadisi da suke cewa yakfi min alhadisi shammu wannan magana ibnu mandani ne ya fade ta da shi da abdurrahman ibnu mahdi yake cewa yakfi min alhadisi shammu ya ishe ka hadisi ya ishe ka kawai ka ji farkon shammu ne wato ka ji kanshin sa ka ji tsara ɗinsa bakin hadisin fahum su ɗin anau idza su ila su'ila arafa suna nufin ya zama hadisin idan an tambaye ka farkon kalma hadisin aka ji kasan san hadisin shi kenan ka iya shikenan amma ana wata sakola ba suna nufin a dangar mai da abu ya zama kamar wasa ba abin da yake nufi kar wani ya amfani da wannan kalmar cewa ai sun ce ya ishe ka daga hadisi kai ka ji farkon ba abin da suke nufi kawai shine sakaci ba da ne ɗalibai suke yin wata wani abin nan idan kana da hadisai da yawa idan aka zo za ka yi malami muzakara ko tambaya ko za ka je wata sabon makaranta sai ka rubuta atraful hadis din farkon su kowanne ka wuce farkon shi kaza kaza innamal a'malu la yu'minu ahadukum kaza irin farko farkon hadisin sai ya rubuce su gaba daya to yana so ne idan ya ji amfani da wannan takardar wajen yin tambayoyi akan hadisan ko wajen tambayar malamin ko ya da wasu isnadoji akan waɗannan hadisan to idan ya ji wannan dama yana da matanin hadisin sai ya kokari ya kwafe isnadojin ko ya ko wani abu ya kubuce mishi a matanin dama yana da shi sai su dinga cewa yakfika min alhadith yakfika min hadisi, shammu ba wai suna nufin kawai duk abin da ka ji ko da baka iya ba ba komai sauran ba haka suke mishi shine ke cewa anau hum anau idza awwalu shay'in su'ila suna nufin farkon abu idan aka tambaya arafa ya zama ya san shi wa ma alautu sakula ba suna nufin wasa da sakaci ba wa in haddif min wara'i kai. ga wata sabuwa kuma malami yana da karatu amma ba a gani shi kamar da ake audio kenan nago da ake recording baka ganin malamin yana baka hadisi dodo ana malamai irin waɗannan wasu saboda malama ce mace yana ba ra'ayi da wani kuma malami ne ana samun mara lafiya ko wanda yake da ta kamar malami ya zama yana da wata kaba ko kutarta wani zai so a gan shi kamar da ibn hajar ya bada labari a cikin amali dinsa wani malami ne kan daki da aka ba su labari wanda ya taba yi wa Allah ganganci yayi sujuda wai yana so ya gwada da aka ce wanda yake dago kanshi kafin a dago daga sujuda yayi tsoro kafa Allah ne da kanshi kan jaki kai sai ya ce bari ya gwada da dai garin gwadawa sai Allah ne da kanshi kan jaki in ana zuwa makaranta kullum yana da shamaki sai wani ɗalibi ce da Allah shi ko yana so ya ganshi sai ya buɗe mai ya ganshi mutum da kan jaki kuma ga karatu shi ne ba shi labarin ai ga irin abin da yawa kanshi kuma ga abin da ya faru da aka yake shamakance kanshi daga wani ibrahim ya ce an ba su wannan labarin malaman sun ba su labari kuma labari ne ingantacce wallahu alam to irin wannan kaga sai ya shamakance kanshi don gudun fitina da ya zama ah, abin kallo bukatun eh, ba zai yi ba to idan malami irin haka ko kuma kamar a yanzu misali a zamanance ana karatu a cikin masallaci masallaci ya cika wasu suna zaune a waje ko suna jiwa daga loudspeaker a cikin anguwa shin za su iya riwayan wannan in sun san murya akwai malamin da zaran ka ji murya shi kasan shi yanzu din da aka ji karatun man manshawi husiri abdullahi abba da usare suke sun san waɗannan karatun ko eh, zaifi inda usare suke kowa an san murya shi ba haka bane din da aka ji murya abubakar gumi malam jafar malam albani malam abdulwahab malam wane ne duk an san muryoyinsu sai dai in kai ba aka gaba kamar yadda yan gidan rawa sun san muryar salandiyon sun san muryar michael jackson sun san wane ne duk sun san muryoyin da zaran sun ci to shin yaya hukuncin riwaya yake a kan wannan wara a satirin wanda ba a gani shine ce wa in yuhaddith min wara'i a arafta idan mutum ya bada riwaya akwai shamaki amma ya zama kasan shi bi sautin saboda kai recognizing murya au bi sautin law zi khubayr ko ka san shi ta hanyar ba da labarin wanda ya san shi ka ji wata sabuwar murya sai shi kace kai wani malami ne wanda sai wani ce ai malam wani ne to kaga yanzu wani wanda tika wanda ya san shi ne baka labari ko kuma kai da kanka ka riga ka san muryar ka gane ta sah wannan riwaya ta inganta wa an shu'bata shu'ba yace la tarwi lana yace a a karkar wato mana wannan la tarwi karkar wato sai ce saboda baka sani ba hala wani shedani ne yake magana a boye baka sani ba shu'ba ya kai yayi mubalaga wajen wannan malami ba sai da wannan mubalaga ba sai ce lana mu ko muna da hujja inna bilalan hadisin inna bilalan kana yu'adhdhinu bilayli fakulu washrabu hatta yu'adhdhina kullu ibn maqsum ya ake a gane bilal ne in yayi muryar an san muryar shi ko yanzu kiran sallar na abu amma inda ka ji shi kafin shi inda ka ji za ka ce ga abu amma san yana kiran sallah haka ne ko sawa'un live ka ji shi ko kuma recorded to haka da annabi ce inna bilalan yu'azzinu bi layli ku ci ku sha hasewa ne ya kira sallah ya ake a gane kiran sallar bilal saboda murin shi ta zama tana da ta zama trademark kowa a madina ya san murya yau da gobe yau da gobe kowa ya santa duk wanda ya ji wannan kiran sallah sai hukunci da abin da kiran sallah ke hukuntawa shine ci gaba da cin abinci wa hadithu ummina da kuma hadisan Aisha radiyallahu anha da take bada riwaya daga cikin daka mutane suna zaune suna jiyota ba kowa ne ke shiga wurinta sai muharramai su ƙorwatu da makamantansu amma sauran mutane sukan zauna ne suna jiyo riwayata da ita da sauran ummatul mu'minin haka suke radiyallahu anhunna haka suke shi sa bukhari hayi babi yake cewa babu shahadatul a'ma babu shahadatul a'ma wa nikahu wa zakahihi wa wa menene ya jiro su daban-daban a cikin kitabul abin nan istidan babu da ke bani akan hukuncin shaidan makahu makahu ya bada shaidan abu abin da bai gani ba sai dai ya ji ko ya bada shaidan abin nan ya bada aure ko ya karba ko ya yi eh, karantar ko ya ce ya ga kaza ko ya san kaza ina na cikin bukari ya kawo hadisi kuma da dama wanda suke tabbatar da halittun haka eh, wa hadisu ummina wala ya durra sani an an yamna da zai cutar da kai ba kai ne koyon karatu idan malami ya ce ya hana ka ce na ba riwaya amma ban da wani Allah ya sai idan wani ya je koyar da karatun nan ban halatta mashi riwaya kamar yadda ya faru tsakanin imamun nasa'i da wani malamin shi a misra haka malamin ya kore ya kore shi sai na sai ya koma ya rade a waje ce ko ka ji ni ban baka ba kuma kuma ya rabu da shi je ruwa karatu haka mutum ya rufin ɗalibai ya ce ban da wani bayan wanan ya riga ya ji shine eh, ma'ana cewa wala ya durra sabi'a bai fitar da wanda ya ji an yamna'a a shehu malamin ya ce ban harasa maka ba hanyar wuya ma karsa ne sami abu abin da ya riga ya ji ba zai iya haramta mishi riwayarsa ba saboda sun yi wani fada ko wani rikici ma'ana ba zai yi mishi irin da ake yin dace an kwace certificate ɗinka a kotu ba idan kai fada da university da ta baka digiri sai sai ya kwace digirin da suka baka kazalika tahsisu ko kuma ya ware ya ce na ba suwa ne banda suwa ne kabila kaza ko yan gari kaza ko yan aji kaza ko masu kaza ko wanda suka biya kuɗin makaranta to su riwaya wanda ba su biya ba bai halasta su riwaya ba to bai sai haka ba aure ja'at ko yace nayi ritsibin na kwace karatu na da baka kar ka sake cewa ni malamin kai mun yanke alaka ta malanta da dalibi malam ya kul akhfa'at sidin yace nayi kuskure kuma karina ta nuna cewa daga sai kuskuren ne au shakaktu ko yace ina shakka to nan ba za a rubuta ba amma dan wani dalili kawai na fada ko rikici ko fitina ko neman aure ko cin bashi da da rigima akan shugabanci haɗa ka da malami da ɗalibi suka ɓata ba a cewa kuma ba zai riwayan wannan karatun ba ko kuma ya ce bai baka ba kuma kuma kamantar shi sa kamar yadda faru da amash da ya ce ma wani ɗalibi ɗin nan bai halarta mai riwaya ba ba a karɓa ba ya ci gaba haka kuma shi ma wancan eh, imamun nasa'i so ba ka ƙwace riwayar da ka ba mutum daga baya wai don wani abu daban ko kuma tun abun riwaya ka ce baka halasta mashi ruwaita ba saboda wani dalili na daban wanda bai shafi asalin karatun za mu sarara an insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk